Dokar hana kulle ɗan jarida saboda ba da labarin da bai yi wa wani daɗi ba a Nishar ta samo asali daga wata ayar dokar da shugaban gwamnatin rikon ƙwarya janar Salu Jibbo ya saka wa hannu a shekarar 2010 a matsayin wata gudunmuwar ƙarfafa demokuraɗiyya a wannan ƙasa. Sai dai shekaru shida bayan wannan yunkuri 'yan jarida na cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. kamar yadda za a ji daga bakin bubakar jallo mai fafutukar kare hakkin 'yan jarida kayan kankare a shekara bana ma akwai wa'yansu 'yan jarida na takardar da ake cewa da koyo har gidan kurkuku a kai su kenan kaga ina iya cewa yau akwai babban matsala tun da doka mu mu ce an taka doka an taka incin yan jarida su alƙalai da ma'aikanta su ce ba a taka ba ko alawa yawancin lokaci idan mai iko yan jarida suka tora mai asiri shi mai iko so yake illa ya gwada yana da iko ka gani nan akwai sa rai kuma an sha yin shi ƙasa ga kuma ana ci gaba da yin shi to amma shugaban hukumar ta ce labaru ta CSA Abdurrahman Usman na cewa idan an bi ta barawo a bi ta mabisau domin a cewarsa akwai 'yan jaridar da ke rawar rawarsu da tsalle. A kewaye ga ƙasar mu ta Nijar, ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke so su kawo tashi hankali ba a Nijar ba kawai ba a duniya gaba daya. Ya kamata a ce ɗan jarida don saboda akwai doka a ƙasar Nijar wadda ta hana kai ɗan jarida gidan kaso zai je ya yi aiki ko ya haɗa kai da wa'annan 'yan ta'adda don saboda a kawo tashi hankali a ƙasar mu ta Nijar. Kuna ta ma yanzu in wannan abu ya abu ana iya ƙale ya dan saboda a jarida ne. Kafa kwamitin haɗin gwiwa domin nazari akan dalilan da ke haddasa ja'in ja a game da zahirin fasarar da ke daidai da wannan doka ta hana kulle 'yan jarida a Nijar ita kaɗai ce hanyar warware wannan badakala kamar yadda hukumomi da 'yan jarida suka yi amannar haka. Ai wata haɗuwar kwamiti wanda zai tara alƙalai da su masu kare hakkin 'yan jarida da ma'ikwanta don saboda a san ina ne ƙwaƙwan suke ina ne mutane ba su gane ba don saboda mu duka mu samu mu gane abu guda hmm. shine zai sa aikin gada mu ya ci gaba kuma shine tushen demokrasi mai kyau ni na yin horin cikin da yau kungiyoyin yan jarida ne su da kan suka ce ya kamata a ce cikin wannan tafiyar da muke yi ta sa wannan daukar a ce a tsaya a waiwaye baya a gani shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a shekarar 2011 ya saka hannu akan wata takarda mai dauke da sanarwar Table de la Montagne wacce a cikinta taron 'yan jaridar kasashen Afirka da ya gudana a Afirka ta Kudu ya buƙaci shugabanni su dakatar da cin zarafin 'yan jarida a kan aiki sai dai alamomi na nunin har yanzu da sauran rina a nan nishar bisa la'akari da koma bayan da aka samu a rahoton kungiyar rsf na shekarar 2015 saboda lura da yadda tursasawa da tusa ƙeyar 'yan jarida zuwa gidan yari ya karu a baya-bayan nan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar